وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كي قبل كرتمنا لتاف الأدب المفرط لتاف الإمام الهمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري رحمه الله a lokacin da mun tsaya kan babi wanda imam al-bukhari rahimahullah ya kiraye shi da babin da yake bayani kan cewa ɗa bai kira sunan mahaifinsa yayin da zai kiraye shi sannan ba zai zauna a wurin zama ba kafin shi mahaifin ya zauna sannan ba zai yi tafiya a gabansa ba ma'ana suna tafiya tare sai yana shiga gaban mahaifi domin samu haka to bangare ne na rashin ladabi da su mahaifa to sai kulla babi wanda shine babi na 23 yake cewa babun yukan ni. abahu wannan babi yana bayani kan cewa shin da zai iya kiran mahaifinsa da alkunya ko ba zai iya ba ah, Tun da babin da ya gabata mun ji rashin dacewa da rashin kamata ta fuskar ɗa yana kiran sunan mahaifinsa karara sai dai in ya zama na a yanayin da inda ya kira sunan nasa ba za a fahimta ba ba za a gane ba to sai imam bukhari rahimahullah ke kulla wannan babi da cewa to alkunya safa ma'ana za ka iya kiran mahaifinka da alkunya safa ba za ka iya ba kamar yadda bai dacewa ka kira shi da sunansa to alkunya Shi ne babun hal yukanni aba shin zai iya kira mahaifinsa da alkunyarsa a lafazin yukanni fi'ili mudari'i ne na kanna yukanni takniya idan aka ce a takniyatu da alkuniyatu Shi shine ainihin ɓoye suna da kuma bada wani adireshi wanda zai wakilci suna din wanda shi ne alkunya wanda alkunya suna ce ta annai muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kamar yadda ah, sanya suna kyakkyawan suna suna ce tasa sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ah, don haka yake da kyau kore da gaske mutum ya zantuna da alkunya ah, shi yasa malamai ma suka yi rubuce-rubuce kan batun alkunya akwai al'imamu dulabi rahimahullah yana da littafi kitabul kuna wal asma ad-daulabi duk da yake mafi shahara kan cewa ad amma ad ne shi fi kyau kamar yadda as-sam'ani a kitabul ansaf ya ainihin fada irin su ibnu manda abu abdullah muhammad bin ishaq ibnu manda mai kitabut tauhid shi ma yayi littafi sukutun mai suna fathul bab fil kuna wal asma' da malamai da yawa domin nuna matsayin alkunya ta fuskar addini ba kuma sharaɗi bane cewa ba za ka yi alkunya ba sai kana da ɗa wannan ba sharaɗi ne ko da yaro ƙarami za a yi masa alkunya kamar yadda ya tabbata hadisin Anas bin Malik cikin sahih Bukhari za a yi masa alkunya akwai Abu Umair yaro ne manzo Allah yake ce masa ya Abu Umair ma fa'ala an yake wasa da shi wanda zamu riski babin kan haka cikin nan al-adab al-mufrad wanda bukari ya kulla kan haka sannan ga aisha uh, radiyallahu anha kamar yadda hadisi yake cikin jami'u tirmizi da musnadin imami ahmad bin hanbal da waninsu take cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam suna da alkunya to fa ni ma ina buƙatar in zanto da alkunya sai manzo Allah ya toki alkunya da Abdullah walidhalika tukanna bi ummi Abdullah don haka ake mata alkunya da ummu Abdullah wanda shine uh, Abdullah bin Zubair radiyallahu anhu dai daga cikin uh, sigari sahaba kananan sahabbai ta fuskar shekaru kuma ɗa ne ga sima bintu abi bakarin radiyallahu anha wanda ita kuma yaya ce ga ita aisha radiyallahu anha sannan kuma a wurin ta ya taso da To haka yana da matukar muhimmanci kore da gaske a raya abin da ya shafi batu na alkunya abu musa abu ibrahim abu ishaq da sauransu da wannan yana da matukar muhimmanci kwarai da gaske يسي قال حدثنا عبد الرحمن بن شيبة قال أخبرنا يونس بن يحيى بن نباتة نعم جارة كوي كسكوري آه، شياتي ويعني بن نباتة كسكوري بن يحيى بن نباتة آه، عن عبيد الله بن موهب عن شهر بن حوشب لما نعم، كجارة حوشب آه، بالسين المعجمة يعني. لا بالسين المهملة حوشب آه، أنا أنتم حوصة كسكولي قال خرجنا مع ابن عمر رضي الله عنهما فقال له سالم الصلاة يا أبا عبد الرحمن إمام البخاري رحمه الله آه، سيكا ونن أصر تهنجر رمال منصة عبد الرحمن بن شيبة يسيكا حدثنا عبد الرحمن بن شيبة wanda mun karanta hadisinsa a baya asar na abi huraira dangane da ah, mahaifiyarsa in zai shigo in zai fita mai matsayinsa na'am to mai cikakken sunansa eh ah, alkunyar safa sai ka duba takardar ne a tunda mu yi maganar alkunya ko kaga bai kamata ce ba shi da alkunya ba shine abubakar abdurrahman bin abdulmalik bin shaiba abubakar an gane yana daga cikin rijal nawa imamul bukhari da kuma na imam al-bukhari da imam muslim kun yadda haka ne ko da yake na haka man kama ta kai to eh, tunda sau tari dai eh, eh, imam al-bukhari da imam muslim sukan yi mai sukan yi tarayya da juna kuma sannan imam muslim littafin shi yake biye da littafin sahihi bukhari imamun nasa'i wanda suka yi ruwaya ta hanyar sabutun biyu ne al-imamul bukhari da kuma al-imamun nasa'i rahmatullahi alaihim imamul bukhari rahimahullah mubasharatan kai tsaye imamun nasa'i kuma wasitatan wato shekul bukhari ne kuma shekhu shiyukhin nasa'i shi imam bukari malamin sai da haka yakan yi ruwaya kai tsaye amma imamun nasa'i kuma malamin malamin sa da haka ruwaya sa gare shi akwai tsari tsakani ah, al'aslu fihi saduqun ne kamar yadda Dini zahabi rahimahullah ya faɗa cikin alkashif fi ma'arifati lahu ruwaya fil kutub sitta ah, wasu daga cikin malamai na hadisi sun taba shi eh, amma wannan tabawar ba za ta yi tasiri kan rauninsa ba cewa mai rauni ne da haka ibn hajar cikin takrib ta zai ce sadukun ya kalmar ya wannan nuni game da mai wasu daga cikin malaman hadisi da suka ɗan taɓa shi ta fuskar mai haddasa ba wata fuskar adala an gane to malami ne na imam bukhari rahimahullah sannan ko da rawi ya zamana yana da rauni to ruwayar imamul bukhari gare shi ta sha bamban da ruwayar wani bukhari ga shi wannan rawi din amma wannan ya keɓanta ne ga ruwayar da bukhari ga shi rawin a cikin littafin sahihi bukhari an gane? yanzu akwai ruwat wanda imam bukari ya yi ruwaya ta hanyar su cikin littafin sa na sayyid bukhari rahimahullah kamar abdullah bin salih katibul lais kamar nu'aym bin hammad kamar yahya bin sulaim kamar isma'il bin abi uwais da makamantansu dukkan waɗannan kaga bu'afa ne ala tahqiq suna da rauni a bisa tataccen zance amma imam bukhari kuma ya yi ruwaya ta hanyar su cikin sahihul bukhari rahimahullah to irin wannan ruwaya ta shi imam bukhari ga waɗannan ta sha bamban da ruwayar wani bukhari ga su saboda ne saboda shi imam bukhari kamar yadda ya zo a littafin al'ilal kabir na abu isa a tirmizi rahimahullah yana cewa ba na yin ruwaya ga marawaici har sai na san abin da ya inganta na hadisinsa da kuma wanda bai inganta ba sannan zan yi ruwa ya gare shi to littafi kuma sahihi bukari imam bukari ya sanya sharadi na asiha inganci da raga sun littafin ba mai aljami'ul musnadu sahihul muhtasar من أمور السلف وصمنه وأيامه الجامع المسند sahihu to wannan kaga sai yake hukunta dukkanin rawun da yake yana da matsala ta fuskar rauni sai zanto imam bukari ya rawaito hadisinsa cikin sahihin bukari to ba za ka yi hukuncin rauni ga wannan hadisin ba saboda saboda yana daga cikin ingantattun hadisansa da haka imam bukari sai ya zaɓo sai ya sahi ne cikin littafin sana sahihin bukari amma idan ya zama na wajen bukari ne kamar littafin sa al-adab al-mufarrad kamar khalqu af'al ibad kamar juz'u al-qira'a khalf al-imam kamar at-tarikh al-kabir da sauransu to nan sai kai hukunci ga shirawin gwargwadon abin da ka'idodin ilimi suka hukunta an gano wanda kyau to wannan kenan sannan kuma dukkan waɗannan ruwa masu matsala za ka samu mafi yawa imam bukari ya kawo su ne min babin listi shahad a babi na ne listi shahad shaida ga abin da wani amintacce ya rawaito la min babin lihtijaj ba a babin kafa hujja ba sai ku da aka samu wanda ya waya ah, ta hanyar su min babin lihtijaj fil usul to su waɗannan ya fidda ruwaya su ne min babin lintiqa ta fuska tantance hadisinsu da ya tabbata da wanda bai tabbata ba an gane saboda waccan maganar tasa kamar yadda hakim abu abdullah shi ma faɗa ka cikin littafinsa al-madakhal ila ma'arifatis sahih an gane wanda kyau to daga cikin malamai na hadisi akwai wanda suke tafiya kan haka dama misali kaman al-imam abu daud as-sistani rahimahullah sulaiman bin al ash'as shi baya yin ruwaya ga rawi sai in rawin ya zanto siqa don haka koda ka samu hadisi ne rauni cikin sunan abi daud to matsalar ba daga malamin shi abu daud ba sai dai zanto ko daga malamin malamin sa ko daga kaza ko daga kaza لأنه لا يروي إلا عن ثقة باين رواية سيغا وانديكي أين شي ثقة كمرين ابن حجر رحمه الله يقول هكا تكين تهذيب التهذيب الترجمة الحسين بن علي بن الأسود الواصبي da ترجمة داود بن أمية ونذكر wanda dukkaninsu أبو داود rahimahullah ah, kamar kuma abdullahi bin ahmad bin hanbal mai kitabu sunna an gane dan wa kenan dan al ahmad bin hanbal rahimahullah shi ma baya yin ruwaya ga rawi sai in wannan rawan ya zanta sika ne wurin babansa ba ko da ka samu matsala ta fuskar isnadi a zawaidul musnad masalan to matsalar ba daga malamin shi abdullahi din kamar da ibn hajar ya faɗa haka a littafinsa ta'adilul manfa'a bi zawaidi rijal al-arba'a a tarjama ta ibrahim bin abdullah bin bashar wanda malamin shi abdullah bin hanbal kamar irin su abu zur'atar razi ubaidullah bin abu sarid rahimahullah abokin al'imam abu hatimin razi muhammad bin idris alhanzari rahimahullah to shi ma haka yake shi ma bayan ruwa ga rawi sai irawun ya zanto sika kamar da ibn hajar ya faɗa a lisanin mizan a tarjama ta dawud bin hamad an gane to kula da wannan yana da matukar amfani kala shi kuma yace ce na yunus bin Yahaya bin nubatata ah, yunus bin yahya bin nubatata saduqun ne ah, yana daga cikin rijal na al-imam tirmizi da al-imam nasa'i da kuma ibnu majah sai zanto wanda ba su yi ruwa ta hanyarsa ba bukhari muslim abu daud inda mun samu tirmizi imamun nasa'i ibn majah ya rasu hijira tana da shekara wato anishin 207 ah, shi kuma an ubaidillah bin mawhab ubaidullah bin mawhab ah, yanzu a haka inda za ka koma neman waye ubaidullah bin mawhab to za ka sha wahala ƙure da gaske za ka sha wahala sosai da wannan kaga sai yake hukunta sanin mazaje na hadisi wato wajibi ne kan al'umma da aka ce wajibi kan al'umma ma'ana in wasu sun sani to ya sauka mai ga wasu ma'ana fardun na kifa'iyu amma kuma hakan bai ta kuma shi kenan tun da wasu sun sani a magana ta riga ta karshe su wakilce mu a'a kowa kuma yana kokari bai sanya zai kasance ba saboda da wannan ilimin ne ake kare addinin Allah subhanahu wa ta'ala da shi za a tantance me ya tabbata me kuma bai tabbata ba don haka abdullahi bin mubarak rahimahullah kamar da yake mukaddima ta sayi muslim yake cewa al-istinad min ad-din ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء isnadi addini wane ya ji gawa ne wane ya ji gawa ne yace ba dan wannan ba to da duk wanda ya so ya faɗa abin da ya so ya faɗa na san rai sai ya faɗa ya kirkiro isnadi kawai ce manzo Allah ya ci kuma shi kenan karɓar saboda ba za a tantance ba ilimi rashin wannan ilimi to rusa musulunci domin mai dukkan wata barna da ka sani da ma wadda baka sani ba dukkan wata bidiya da ka sani da ma wadda baka sani ba to za ka samu akwai hadisi mawdu'i da yake goyon banta ko da ife da yake goyon bayanta hatta su kan sahabbai na manzo Allah da ake yi da zagin su to za ka samu akwai hadisai masu tarin yawa wanda aka rawaito cewa manzan Allah ya soki sahabiwa ne ya soki sahabiwa ne to ta za ka tantance cewa manzan Allah din ya faɗa ko bai faɗa ba sai ta hanyar wannan ilimi ne da shi za ka tantance me ya tabbata me kuma bai tabbata ba shi yasa al-imam al-iraqi rahimahullah cikin alfiya yake cewa وعن بعلم الجرح والتعديل فإنه المرقات للتفصيل ككلا كبعد هنكلا كي علم الجرح والتعديل domin tsari ne wanda za ka taka wanda zai kai ka zuwa ga matakin tantance abinda manzan Allah ya faɗa da kuma mai manzan Allah bai faɗa ba sarsulam don haka a matsayinka da musulmi karka ce ba ka gane ba a yi kokari kai ma sa kanka ciki ko ka gani a lauhin mafus an ce kai ba za ka gane ba ko ba za ka rike ko ba za ka fahimta ba kai ko dan sauraro ne a game da kanka cikin ɗaliban ilimi al-imam al-mawardi rahimahullah a littafin sa'adabu duniya wa dini yake cewa kwakwalwar yaro da ta babba ta fuskar hadda ba minci duk ɗaya ne kawai mai da hankali shi abin da yasa ake ganin cewa in mutum ya girma bai iya rike abubuwa na karatu yaro kuma a lokacin ya fi rike abubuwan saboda rashin mai da hankalinsa ne kan abin shi ya kawo babu wani abin ban da wani a sakamakon hankalin ya tafi kan wasu abubuwa ya tafi kan wasu abubuwa in ka ɗauki misali ɗaya za ka iya gane ba lissafin kudinsa bai ɓace masa haka ne ko ba gaba ba ba za ka karatu ya ɓace kuma kagin in ya je kuɗi a ɗaki aka ba ka ɗauki wani ɓangare cikin kuɗin ya zai gane zai shi wa shigo ɗakin nan ya na ajiye kuɗi kaza kuma na nuntar da kaza ko kuma kaza na ba kaza a kawo min kaza in ma kuɗin yawansu ya kai yawa sai da sai an hada da abin lissafi da waye to me ya kawo ake hadawa da abin lissafi dan a riƙe a shekaru duk abin da na koma zuwa game kulawa ko rashin kulawa wannan shi ne don haka a matsayinka na musulmi kana jin cewa wajibi ne a kanka kula da wannan to wani sai ya taimaka wajen samun sauƙin abubuwa to shi mawhab kaka na shi ubaidullah dan haka ubaidullah bin abdullah bin mawhab an gane wanda kuma mun riga mun san cewa da ma akan jingina ta zuwa game zuwa kakansa gara rama abdurrahman bin abdulmalik bin shaiba an gane wanda yana daga cikin jana abu daud da imamu tirmizi da ibn maja an gane imamun nasa'i kuma a wajen sunan kamar musnad ali bin abi talib wanda majahul ne majahul ne an gane an shahar bin hausha ah, shahar bin hausha yana daga cikin rija na al'arba abu daud a tirmizi an nasa'i ibn maja imam muslim kuma ah, istishahadar makarunan gari ya rasu ya tana shekara 112 ah, wanda sayi ulhibs an gane المؤتمد في أمره أنه سيء الجنس آه، قال يتي خرجنا مع ابن عمر من كتتارد عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فقال له سالم سي سالم يتيرش وانا شيء shi wanda عبد الله بن عمر يتي السلام معناه lokacin sallah ya yi ya aba abdurrahman ya kai baban abdurrahman wannan asar isnaduhu da'if saboda illatul jahala tawa ubaidullah bin mawhaf da kuma illatul da'af ta shaharu bin hausha an gane wanda imam al-bayhaqi ma ya fidda cikin asnan al-kubra rahimahullah to imam bukari ya kama ka wannan a matsayin mai ash-shahid mahallu shahid ya aba abdurrahman nuni akan cewa mai ashe babu laifi ka iya kiran mahaifinka da alkunyarsa ya aba musa ya aba ibrahim ya aba ishaq ya aba abdullah ya aba abdurrahman wannan babu laifi akan wannan amma kiran sunansa karara to wannan bai dace ba to wannan kuma sai yake nuni akan cewa iyayen da ba su da alkunya me ya kamata kenan a kansu sai su yi alkunya wanda ba da tun daga yanzu yana cikin masallacin sai ya sama kansa alkunya kai shi kenan daga ya koma gida ta uwar gida ga ta abu abdurrahman ko da za ka samu su mata wani lokacin ma sun fi magidan can fahimtar wannan fikihun na ita wannan mas'ala ne sun fa gane magidantan fikihun mas'ala hadi ita wannan mas'ala ba ga karanta suka yi ba to amma saboda ah, sanin ya kamata wani lokaci da ake samu ga su mata kuma a babi na tarbiyya da aka samu sai ka ji suna cewa baban khalid ba ga karanta ta ya karatu dai tana gan cewa ta kira mijinta da wannan da sunansa gatsi gatsi akwai eh, nau'i na rashin ladabi to tun daga da sai ana kiransa da sunan ɗan baban wani ko ba sai to kagan kana da alkunya magana ta riga ta yi ta riga ta gari kaga ka raya sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sannan kuma an dora mutane akan ladabi akan tarbiyya an gane ah, sannan ah, wannan asar sai kuma yake nuna mana wato tunatar da manya da faɗakar da su akan addini ko da mai tunatarwa kuma wato ainihin ƙarami ne da yadda salim bin abdullah rahimahullah ya yi ne ya tunatar da mahaifinsa game da me game da sallah ya ce assala lokacin sallah ya aba abdurrahman domin fahimci wannan yayaye suna tunatar da iyayensu kan lamura na addini amma a babi na ladabi ba a babi na tsageranci ba ko na karan tsaye an gane kyau sai ga sun fi ganewa sun fahimta domin ribar ka ai su gane ba wai su kara kan garewa ba amma wanda zai zo ya yi wa mahaifinsa nasiha ta bangaren addini kuma cikin kausasawa da wannan kuma ya bar ladabi na addinin kuma kuma ya bar ka'idodin nasiha cewa baba abu kaza bid'a ko wallahi ba ku san gaskiya eh na ce mako na abin bidiyo ne hadisi ya tabbata to kaga ya zai fahimta dan uwa kuma mai wa a mu'amalar karshe baya ganin sunna din kuma kuma abin da kai sai ga an samu ma kuma an fito a majalisa ana shira ai ka san eh, in mutum ya dade a bidiyan nan sun dade cikin bidiya wallahi iyayen nan dole sai dai a yi ta hakuri a haka to duk wannan ba addini bane rashin tarbiyya ne kyautata mu'amala da su sannan kuma da kyautata musu magana yayin fuskantar su jinde ah, bidiya ta mutum ya kai ga fir'auna dai iya wa'azin ahalus sunna ya kai annabi Musa islam bai kai ba amma mai Allah ya gaya masa da dan uwansa annabi Harun alaihi wassalam cewa fa qula lahu qawlan layyinan la'allahu yatazakkaru aw yakhsha ku ga masa zance wanda yake mai taushi Allah ya riga ya san cewa fir'auna akan kafirci zai tabbata amma saboda mai karantarwa ga al'umma to dan haka kausasawa da keta mutunci a babi na nasiha da wannan sabawa sunna ce ta annabi sallallahu alaihi wasallam kuma sabawa tafarkin magabata ne sune sahabbai da tabi'ai da atiba'u tabi'in da wanda kuma suka biyo bayan su da kyauta sawa da haka dole a kula da wannan don haka kausasawa da rashin mutuntawa to yakan bayuwa shaidan sai ya ribaci mutum a sakamakon mai an tura masa shaidan mai domin lokaci akan tura mutum shaidan inda an ba hanyar da ta dace da yanayin da ya dace sai iya fahimta in ma bai fahimta ba a lokacin sai ya gamsu cewa kai mutumin kirki kana da mu'amala mai kyau to yau da gobe yau da gobe kana yi sai ya fahimta amma kausasawa sai ka tura masa sheda sai a waye gari gashi ya gane gaskiyar ma amma ba zai karba ba shi yasa Allah ce wa kulli ibadi yaqulu allati hiya ahsan inna ash-shaytana yanzahu bainahum inna shaifana kana insani aduwwan mubina ka ce wa bayina Allah ke umarta annabi sallallahu alaihi ya gaya wa duniya gaba daya ka ce wa bayina su rinka faɗin magana mafi kyau domin shaidan yakan fizgi zukata tsakankaninsu sai a tura mutum shaidan sai a waye gari ya gujirewa gaskiyar kaga an yi asara don haka hadisin da ya tabbata cikin sai bukari sahabin nan da ya sha giya a kawo shi a masa hadi ya kara shan giya a kawo shi a masa hadi ya kara shan giya a kawo shi a masa hadi wata rana an kawo shi sai wanda daga cikin sahabai sai ya tsine masa sai manzo Allah ce a yace la takunu wa'unan lishaytani ala akhikum kada ku zanto mataimaka ga shi dan kan dan a wata ruwaya la tal'anu fa innahu yuhibbu Allah wa rasulahu kada ka tsine masa domin yana san Allah da manzansa yana shan giya wannan shan giya yana sa yana jin cewa shi ba komi bane shi mai sabawa Allah ne to wannan ya fi a kanka na aikin da'a kuma kana jijji da kanka wannan shi ya kai alkhawarij ya baro hadisi ya tabar cikin bukhari da muslim manzo Allah ke cewa in kun ga karatun su za ku daina na kuna alkur'ani yadda suke tsayiwa wajen karatun alkur'ani sallar su za ku daina ta ku yadda suke raya dare azumin su za ku daina na ku aikin su za ku daina na ku haka ne ko ba haka ba cikin bukari da muslim amma ya tabbata cikin sunan ibn majah fil muqaddima da musnad al-imam ahmad bin hanbal da kitab as-sunnah na ibn abi asim hadisin ta hanyar abdullah bin abi aufa sudai bin ajalan abu umama radiyallahu anhuma manzala lake cewa kilabun na karnukan wuta ne karnukan wuta ne saboda wannan bautar da suke ta ja musu ne al bin nafs ruduwa da ke jin cewa fa su yanzu ba dama ne wanda wannan shi ya ba suke tuhumar ma hatta shi manzala cewa shi ma mai laifi ne ya tabar cikin bukari da musulman za Allah ya rabo me yace masa zulhu wa yasira i'idil ya muhammad kai adalci ya rasulullah kaga wannan bautar ta ta ruɗe su da hasna to manzala cewa shi ma mai sako ne saboda yana aikata wani abu na san rai shi yasa ya tabbata cikin sahih bukari hadisin abi huraira manzo Allah ke cewa la taghtaru kada kuna rubuwa da kanku kada kuna rubuwa da kanku saboda hatsari ne babba hatsari ne babba ya tabbata hadisin uh, abi huraira cikin sahih muslim da musnadul imami ahmad bin hanbal yana da kuma shawahid ya zo ta ainihin hadisin Allah bin Abbas cikin musnad al-imami Ahmad bin Hanbal ya zo kuma ta hadisin Abdullah bin Amr bin al-As cikin al-Mu'jam al-Awsat na Abu al-Qasim at-Tabarani ya zo ta hadisin hadisi Ibn Khudri cikin musnad al-Bazzar manzo Allah yake cewa da a ce ba ku yin zunubi to Allah zai tafiyar da ku sai ya da wasu mutanen wanda za su yi zunubi kuma su nemi gafara sai ya gafarta musu saboda me rashin wannan zunubin da za ku zanto ba ku sai ya farko da me da jin cewa ku ba dama ne shi yasa ya zo cikin musnadul bazzar da shu'abul imam na abubakar ne bai haƙi rahmatullahi alaihi ma bi istinadin la asali ta hanyar hadisin anas bin malik radiyallahu anhu manzo Allah ke cewa da a ce ba kwa yin zunubi da na ji muku tsoron abin da yafi zunubin kuma illa shine mai al'ujub al'ujub mamakin ke jijji da kai mutum yana jin cewa shi mai tsarki ne wadda suwa na ai yan wuta ne kawai ya shigar da wanda ya ki wuta ya shigar da wanda ya so aljanna shi ya zara nazar ya ka ce aljannan kayan gado ne na gidansu da aka raba gado kuma aljin sai ta faɗo a hannunsa to kaga hatsari ke wanda ya tabar cikin sahihi muslim wani mutum mai bauta da ko wani mai aikin sabo kullum mai wannan bautar in ya gamu da mai aikin sa na sai masa wa'azi bai daukan wa'azi kuma haka abin yake faruwa wata rana ya masa wa'azi ya masa wa'azi sai ce kai ne wallahi Allah ba zai gafarta maka ba kaga ruduwa da kai din ya zo kenan jijji da kai din ya zo kenan ba na har an shiga cikin haƙƙin Allah nan take sai Allah ya tura da wahayi man dallabi ya ta'alla alayya Allah an fira li fulan wa yake rantsuwa a kai na cewa ba zan yi gafara ga wani ba inni kadi gafartu lahu ni na gafarta masa wa ahabatu amalak kai kuma na bata aikin ka na bata aikin ka kuma haka ya zo eh, cikin sunani abi daud sau ta hanya to da haka kullum bawa yana jin cewa shi kullum kokari yake yi ne ya gyara kansa ba wani jin cewa shi gyara zai bane da wani shi ya bayi zuwa ga fadawa cikin matsaloli saboda barin manhaji sulafi sa'ad barin manhaji na magabata na kwarai ababi na mai na nasiha na wa'azantarwa هشام هشام بن حكيم رضي الله عنه kamar yadda yake musnadul imami an bin hanbal da kitabu sunna ta ibn abi asim zai yi nasiha ga wani shugaba irin nasiha nan ta kai tsaye sai iyad bin ram ya ce masa a ba haka ake ba ga abin da manzo Allah ya ce su idan ɗayanku ku zai yi nasiha ga shugaba to ya keɓanta da shi ya masa nasiha ai so kake ka masa nasiha ba alfadiha ba kaga an nasiha sashi akan hanya alfadiha ba cin mutuncinsa in ya ɗauka shi kenan in bai ɗauka ba manzo Allah ce to kai ka soke wajibin da ke kanka in ba baka da damar ke banta da shi rubuta masa a wasiƙa ka aika masa ko yi kaset da lafuza kyawa ka aika masa wannan shugaba ko ko da arne ne wannan shine waje. shi yasa duk wanda suka bar wannan manhajin na ahli sunna wal jama'a manhajus salaf salih to sai ka samu kuma a ƙarshe Allah ya jarabe su da zama yaran shiwa gaban da ada kuma suna zagin su yanzu kuma sun dawo yaransu me ya jawo haka saboda barin manhaji ku kula da ku za ku samu haka mai ke in dai ka bar manhaji na ahli sunna wal jama'a manhajin sahabbai manhajin tabi'ai manhajin atba'u tabi'in bin nasiha wal wa'az a nasiha da karantarwa da wa'azantarwa to sai kuma an jarabe ka ta yadda masu hankali cikin al'umma za su gane cewa ashe daman gangan wanda da yake cewa maulidi bid'a ne shan shayi wajen maulidi da yake da kaza ko da yake da zuwa cuci haka aka ce kai ba haka aka ce kai ba to in ba a yi sa'a ba sai tafiya ta tafiya kuma ka zo ka samu shi ma na maulidin a ƙarshe in a yi rahin sa ba lai faru ba amma a yi sa sai a yi samu saboda mai barin manhaji din to da ka yan uwa mu tsaya kan littafin Allah da sunnar annabi wasallam bisa fahimtar magabata na kwarai wannan shine kubita kuma shine tsira kuma shine dacewa amma mutukan zamu ban manhaji na magabata na kwarai to wallahi muna cikin hatsari duk abin da muke bukata Allah ya riga mana bayanin sa manzo Allah ya riga mana bayanin sa magabata sun tafi a tsarin da ya kamata a tafi sai mu wannan tsari ne sai mu zauna lafiya shi yasa as-sam'ani rahimahullah cikin al-urjuza ta sai yake cewa tadabbar kitaballah wa atabi bil asar wada'an qira'atan la yula'imuhu asar wa nahjal huda falzamhu waqtadi bil ula hum shahidu at-tanzila annaka tanjabi فمن خالف الوحي المبين بأقله فذاك امرؤ قد خاب حقا وقد خسر وفي ترك أمر المصطفى فتنة فذر خلاف الذي قد قاله واتلو واعتذر يسني الوراق لتاف الله كتاب أنزل الله إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أول الألباب أفلا يدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها afala yadabbaru alquran walau kana min indi ghayri allah lawajadu fihi ikhtilafan kaseera afalam yadabbaru alqawla ku sanya lura sannan kuma ku yi riko da sunnar annabi wasallam alaikum bi sunnati wa sunnatul khulafa'i rashidin hadisin al-ibad bin sari wa da da ibn da bin fahimtar mazan farko su ne sahabbai na annabi musu islam domin su suna nan ake saukar da alkur'ani kuma su ga manzan Allah yana faɗin hadisan suna ji shine wa manyan yushaqi rasul min ba'di ma ta bayyana na hulhuda wa yattabi ghayra sabil al-mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira wa wanda ya saba manzo Allah ya ba hanyar mumune abe ba to kaga sai zama kamar mai kamar tahsilul hasil cewa wanda ya saba wannan manzo kuma ya ba hanyar da ba mumune suka ba kaga kamar tahsilul hasil kamar yadda ibnu kasir ke fara cikin tafsirul qur'ani azim amma da ana maka mai bin alkurani da sunna kadai bai isarwa sai kuma kawo fahimtar magabata na kure don haka da aka ce saba manzo Allah kuma saka ce saba wa hanya su magabata din na kwarai dole a kula da wannan saboda kyautatawa musamman ga wanda yake mai shekaru ko wanda yake mahaifi gare ka ko wanda yake malami mai faɗa cikin al'umma to nasiha da za ka yi masa ta sha bamban da nasiha da za ka yi a masallaci wanda wannan kaga wa'azi ko yake ba wani kake fuskanta ba saboda haka wanda yake wannan laifin shi sai ya ji amma shi wanda ka fuskance shi ne a matsayin cewa shi ya yi laifin to dole akwai bukatar girmamawa da mutuntawa da amfani da lafaza masu kyau don ya gane ya shirya ba wai ya kara rukuwa ba an gane wanda kyau to wajibi ne a kula da wannan ba kware da gaske rashin kula da shi kuma wato anishin matsala ce babba kwarai da gaske an gane da kyau sannan kuma fahimta a wannan asar wato girman wato anishin sallah wajen wato anishin magabata yadda ba sa wasa ba sa sakaci da ita an gane shi yasa Allah ce hafizu ala salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin mana ku kiyaye salloli biyar gaba da kuma sallar la'asa domin kiyaye sallah yakan jawo alkhairi masu tarin yawa an gane da kyau a wani sahabi daga cikin sahabbai na annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kamar yadda yake cikin littafin musnad al-bazzar da waninsa aka ce ya rasulullah wane yakan yi sata amma kuma yana sallah sai manzo Allah ce sayanhahu ma taqul abin da yake faɗa na cewa yana sallah zai hana shi wannan satar da yake yau da gobe inda utlu ma uhiya ilayka min alkitabi wa aqimis salah inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar wa dhikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un saboda ko da damuwa ce ka samu kanka ciki idan ka riki sallah sai ka samu saukin wannan damuwa din an gane ba amma wancan hadisi da ya shahara cewa dukkan wanda sallah ba ta hana shi aikata alfasha da mummunan aiki to ba abin da za ta kara masa sai nisantarwa daga Allah wannan hadisi ne bai tabbata ba kamar yadda yake cikin sassatul hadisi da'ifa wal mawdu'a wa asar wa sa'if al umma na ashikul albani a mujalladi na farko an إمام البخاري رحمه الله قال أبو عبد الله يعني البخاري حدثنا أصحابنا عن وكيع عن سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما قال lakin abu hafs umar qada imam al-bukhari rahimahullah yace haddathana ashabuna malaman ma'ana ba wai malami ba ba daga malami ɗaya ji daga malamansa da yawa sun gaya masa an waqiya ga waqiya wanda shine waqiya bin al abu wanda sikatun ne sabt ya rusu da tana shekara 197 yana daga cikin rijal na aljama'a ahmad mubasharatan wato malami imam bin hanbal ne a sitta kuma wasidatan bukhari muslim abu dauda at-tirmidhi an-nasa'i ibn majah shi kuma wato malamin malaman su wanda kuma malamin shan bin hanbal ne kai tsaye wa kai bil jarrah ɗaya daga cikin manya-manyan malaman hadisi yana da littafi mai kyau kitabun zuhud wanda matsabo an buga shi eh, wa ake tambaya cewa shekara 197 eh, an sufiyan shi ne sufiyan bin sa'idin Sauri bayani ya gabata a kansa ana abdullah bin Dina. ga abdullah bin dinar shi ma bayani ya gabata a kansa ani bin umara ga sahabi abdullah bin umar radiyallahu anhuma Allah ya kara musu yadda kala ya ce lakin abu hafs sai dai abu hafs umar kaba ya riga ya zartar ya riga ya hukunta imam bukari sai kama ka a shahid bai kama ka a san labari ba sai kama kawai a shahid ne a shahidin abu hafs gane ba wannan asar isnaduhu sahih kaga umar bin khattab radiyallahu an mahaifi nawa na abdullahi bin umar amma ana masa alkunya da abu hafs wannan nuni akan cewa shi babu laifi ka iya kiran mahaifinka da alkunyarsa mun gane ba wannan shine mahallu shahid lakin abu hafs umar kaba ah, al-hafs menene eh eh zaki zaki ne amma dai eh, akwai dan kusur kada domin idan kace zaki kaga abinda hankali zai kai zuwa gare shi ne me babban zaki eh amma dan zaki shi ma zakin ne al-hafs walad al-asd ash-shibl mun gane ba ash-shibl shine al-hafs al-ashbal wato 'ya'yan zaki da yawa ke an gane ba to hafs dan uh, zaki ke wato zaki din ke uh, wanda abu hafs alkunya ita shi uh, umar bin khattab radiyallahu an al-imam as sadani rahimahullah cikin littafinsa al-udda wanda hashiyat al-ikam na ibn david al-eid yayin da yake bayani kan wannan hadisin wanda shine hadisin farko cikin musul haka game da alkunyar umar dan khattab abu has radiyallahu anhu sai yake cewa saboda shi zaki yana da jarumta yana da karfi to da haka umar sai yake ce masa abu hafs shi ma kaga jarumin mai karfi ne kan gaskiya Allah ya kara masa yadda to abin da muka fahimta a wannan asar shine abin da muka fahimta a asarin baya halaccin kiran mahaifi da me da ainihin alkunyarsa an gane imam bukhari yace babu wujubi silatir rahimi wannan babi yana bayani game da wajabcin sadar da zumunci قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا ضمضم بن عمرو الحنفي قال حدثنا كليب بن منفعة قال قال جدي يا رسول الله من أبر قال أمك وأباك وأختك وأخاك ومولاك الذي يليك ذاك حق واجب ورحم موصولة إمام البخاري رحمه الله سيكا وانا حديثي تهنير مالا من صحة موسى بن إسماعيل ويا موسى بن إسماعيل na abu salama na yana daga cikin rijal nawa asitta wasidatan ko mubashiratan eh mubashiratan albaqiya kuma wasidatan tayyib wani shekara ya rasu na na'am قال شيكم حدثنا ضمدم بن عمر damdamu bin amr majhul ne yana daga cikin rijal na imam al-bukhari kadai fil adab al-mufrad kala shi kuma ce haddasana kulayb bin manfa kulayb bin manfa shi ma majhul yana daga cikin rijal na abu daud da shi imam bukhari fil adab al-mufrad kala yace kala jaddi kakana yace wanda asyudi rahimahullah cikin sa mirqatu su'ud wanda yashi akan a sunan abi dawace shine bakru bin al sunan sa bakru bin al-harith wanda ibnu hajar cikin al-isaba fi tamyiz sahaba ya ambace cikin sahabbai amma ibnu manda rahimahullah kamar yadda alhafiz ya ambata cikin tahazibut tahazib a tarjama shi kulai yace sunan kakan nasa kulai to amma wannan ba shi da asali gaskiya an gane yace ya rasulullah ya manzo Allah man abar waye wanda zan kyautatawa a matakin farko kala sai manzo Allah ce ummaka mahaifiyarka wa abaka sannan babanka wa ukhutaka sannan yar uwarka wa akhaka sannan dan uwanka wa maulaka sannan kuma makusancinka alladhi yali wanda yake biye da su waɗannan ta fuskar kusanci zaka haqqun wajib wannan haƙƙi ne na wajibi wanda dole a kula da shi wa rahiman mausula kuma zumunta ce wadda dole a sadar da ita wannan hadisi evil is not bai inganta ba saboda jahala ta shi damdamu bin amma da kuma jahala ta bi na manfa'a uh, abu daud ma ya fidda shi a cikin sunan abi daud a uh, kitabul wato anishin Adam. an gane uh, abinda hadisi yake nunawa shine kula da haƙƙin mahaifa musamman mahaifiya da ainihin mahaifi wanda su ne a matakin farko ta fuskar kula da su kyautata musu aiwatar musu dukkan abin da ya dace da kuma dukkan abin da suke bukata wanda yake da ikon kai kuma bai saba shari'a ba an gane duk abin da iyaye suka sa mutum yayi to akan duba ta maduba biyu farko shine al-istita'a wal qudra wal taqa idan to kana da iko maduba ta biyu shine ya zanto abin bai saba shari'a ba an gane to wajibi ne aiwatar da wannan abin sai kuma aka gabatar da yar uwa sannan dan uwa saboda rauni na mata amma shi namiji namiji wale-sa zakaru kal'unsa shi ko baka bashi ba mai waye zuciya je ne ba da ce ai arzikin na Allah nima bari in je in nema wannan aiba kurde ne ma'ana mai tauri ne baya alheri sai ya fushi to kaga irin wannan fushin abu so ne inda fushi ne wanda zai zaburar da mutum ya je ya nemi na kansa akan ya zo baraci dan timasanci an gane to sai aka gabatar da yar uwa mace kafin dan uwa namiji saboda ita yar uwa mace tana bukatar tallafi da agaji sama da me dan uwa namiji domin rauni rauni da suke da shi mun gane shi yasa manzo Allah ya hada su mata da batun maraya yace ina hada ku da Allah game da haƙƙin rauna na guda biyu mace da maraya hadisi tabbatacce na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sannan wa maulaka da kuma wanda yake biye da kai ta fuskar mai kusanci anan maula al-qarib kenan wato shi wanda yake makusanci shine wa ati dhal qurba haqqahu wal miskina wa ibn as-sabil tabzira an gane to wannan haƙƙi ne wanda yake dole wajibi kuma zumunta cewa take dole a sadar da ita duk da wannan hadisi ba ife ne amma yana da shawahid akwai hadisin abi huraira wanda yana cikin sai muslim a kitabul birri wasila ya kunshi abinda wannan hadisi ya kunsa asalin yana cikin bukhari da muslim sannan akwai hadisin mu'awiya bin haida al-kushairi shi ma shahid ne ga wannan hadisin wanda yana cikin jami'u tirmidhi a kitabul birri wasila bi isnadi hasan to ina gani sai mu tsaya anan saboda hadisin gaba yana buƙatar sharhi kwarai da gaske eh, in muka fara cikin sa to kuma za mu ja lokaci kwarai da gaske na gani sai mu tsaya nan wa bi hadha qadr kifaya walhamdulillahi rabbil alamin insha Allah وعليكم السلام a wani yana tambaya game da littafin misbahun rawi na sheikh abdullahi bin furi rahimahullah wanda aka fi sani da abdullahi gondu game da ingancin littafi littafi ne mai kyau kusan alfiya ce ta imam suyudi shi ba ya eh, dan rere haka da sauransu an gane yana da kyau yadda yake na da mulahazat akwai wurare wanda suke bukatar tauji fuskantar da su zuwa ga abin da yake shine daidai amma fil jumla littafi ne mai kyau kwarai da gaske wanda ya kamata dalibai su na karanta don su amfana da ilimin da yake cikin littafi. wanda abu bin fudi malami ne babba in ka ɗauki ɓangaren tafsiri za ka samu malamin tafsiri ya yi rubutu biya uttawil daga baya ya rere shi aka samu mai kifayatu su da saboda wancan mutane suna kukan ya ɗanyi tsauri ɗan tafsiri ba haka in kaba bangaren hadisi na maga ya yi rubuce-rubuce irin su ah, musibabur rawi din haka in kaba bangaren usul ya da alfitul usul haka in kaba bangaren annahu asar musamman bangaren asar yana da alhisu ga altubai da yawa da yi wanda malami ne babba wanda ma za ga ah, ba a cika abin nan ba mutum ba a su ba wasu wanda kuma suna bukatar a yi musu aiki a yi ta hakikat masu kyau a kansu kuma a yi bugu mai kyau domin al'umma su amfana amma sai ka mutu wasu kasashe sai ka samu tafan nasu kuma wasu an maida zuwa ga harshen turanci wasu faransanci da kuma bugu mai kyau amma ga shi kai dan najeriya ne amma baka san littafin hatta da hantuwa yin su ingila in kaje zaka samu to ina da kyau kwarai da gaske mutane su taimaka irin waɗanda tafiya tsaya a musu aiki yadda ya kamata inda alhamdulillah muna da waɗanda za su iya yi in an ba da kulawa wanda da kuma haka ilimi zai rayu eh, da haka ilimi zai rayu kuma suna da haƙƙi a kanmu nan mu yi wa iliminsu haka an gane? wannan kenan wallahu alam ah, wannan kuma ya ce shin wai akwai wani hadisi idan mutum yana da nauyin bacci yana da uzuri a sallar asuba e to ina gani wannan yana nufin hadisin safuwa min mu'affa wanda yake cikin a ah, bidau a ah, kitabu sau da musnad da imami ahmad bin hanbal wanda shi safwan bin mu'attal matarsa ta kai karar sojan annabi muhammad ta ce ya rasulallah shi safwan in na ɗauki azumi wato na nafila sai ya hana ni har ma na buguna sana haka ina tahi sallar dare nan ma haka sai mu samu matsala sannan kuma bai yi sallar asuba sai rana ta fito abubuwa na ta mata abubuwa uku to saura shi ke tuna ka karasa sai ya kara kansa sai ce ya rasulullah game da azumin na fula take ɗauka nakan hana ta saboda ni gaskiya matashi ne ana shabun matashi ne kaga akwai karfin sha'awa kenan to kaga ɗauki azumin nafila kuma ina bukatar tsoya kenan to kaga anan shi yake da hujja kenan shi yasa ma tabbata kai da muslim manzala ce bai kamata mataki azumin nafila mijinta yana yana saboda zai iya bukatar ta azumin nafila nafila ne kuma ba da kanta ga mijinta wannan mai wajibi ne to game da sallar da rafa ciyar yarsu da dadewa take a tsaye ma'ana tana jin surori tana dadewa to ya ganin mani yana koma zuwa gani bangaren bukatuwarsa zuwa gare ta ya ce abu na kuma ya sula kasamun mutane ne ma'aikata don mun tafi wajen aiki to ba ma samun gamawa sai dare ya ja saboda haka lokacin za mu da gida dare ya riga ya tafi saboda haka lokacin da baccin zai zo ba za a samu tashi ba a lokacin da ya kamata a tashi na a yi sallar ba a kan lokacinta sai manzana ya ce to kana farkawa sai kai sallah kana farka sai kai sallah lokacin da ka farka shine lokacin da kai a wurinka kamar wancan hadisin kenan na bukari muslim wanda ya bacci ga sallah ko ya manta ta to ya sallaci ta yayin da ya tuna ta domin shine lokacin ta an gane to wannan ana bayani ga wanda uzuri ya sa ba wai kai da gangan ba kana ji ana kiran sallar asuba kai ka koma ka gyara ka ce ai da saura Eh, ai wannan sai biyar da arba'in suke shiga ba kuma yanzu kuma biyar da minti sha biyar barin ɗan rage nan da minti goma sai in tashi to ba wani ake nufi ba ba wani ake nufi ba mai uzuri ba na ka kwanta bacci da niyyar ka tashi kai sun da rasu ba sai baka tashi ba har gari ya waye kuma abin ya riga zai maka jiki ba na zaka iya to ba komai a kanka wannan shi ake nufi an gane wanda hadisin ah, ya tabbata duk da imam al-bazzar cikin musnad al-bazzar ya yi kokarin sukan hadisin amma babu hujja kai hadisin tabbata ce wallahu a <coughs> ah, wannan ya ce kuma wai ne sahihancin zancen kan miƙewa tsaye a yayin da za a wuce da gawa a zamanin manzo sallam eh wannan ya tabbata kamar yadda yake cikin bukari da muslim manzala ce idan kun gagawa za a wuce da ita to ku miƙe a farkon lamari haka abin yake ku miƙe an gane to amma daga baya manzala sai yake zama kamar yadda yake a hadisin arifin abi talib cikin sahih muslim Wannan sai kiyo kan cewa nan mikiyar ba dole bane da gashi manzo Allah an samu ya zauna daga baya an gane da kyau wannan kenan wallahu a'lam ah, wannan kuma yace ah, don Allah a yi jan hankali ga wasu daga cikin ahli sunna wanda suke sanya wando ya zarce idan sawu to aka daga ka gama ta yi jan hankali ai da saboda haka masu sakin wannan su kasa sun ji dabaran su gyara shiken wallahu a'lam na kama kenan alhamdulillah